na salatu wasalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ci gaba da karanta wannan babi cikin littafin al'imamu ibn al wato da ya magana kan udatu sabirin wa da shakirin to babin da ya ɗauko mai suna bawa khalas min adh abubuwan da ke zaburar da mutum gabarin zunubi to mun riga mun karanta abubuwa har nawa ne bakwai har bakwai hmm. to wani dan uwa dattijo ya kira ni daga birnin Niamey ta Niger ice malam na saurari wannan karatu ta kafar Sunna TV to kai maganan tunda abubuwa ne ashirin waɗanda malam ya ce suke taimakawa mutum ya nisanci sabon Allah to sai ka ce na farko sai ban ji ba to ban san ya faru ba to ya bukaci da Allah a mamaita mai ta hanyar waya na gaya nishi amma insha Allah ta'ala in dama ta samu ta wannan kafa mai albarka in Allah sa an yi ce kana nan zaka kuma sake ji dan haka zan koma maimaita masa wannan abun na farko dama makasudin amfanin shine ya game allah ya amfana da mu da waɗannan bayanai ya sa kuma ya kasance hanya ce ta tsira gare mu duniya da lahira abinda al'imamul allamatu bin al-qayyim ya faɗa cikin uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin wannan babi da sheikhin malami abdulrazak badar ɗan abdulmuhsin al-abbad ya yi sharhi allah ya saka musu da alkhairi shine ibn al-qayyim yana cewa wato akwai abin da kai in ka kalla in har ya zauna a zuciyarka ya kamata wannan ya hana kama samun ƙarfin zuciya na mutum ya tunkari sabon Allah menene wannan sai ce ijlalullahi tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma' ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة yake cewa sanin girman Allah duk wanda zuciyar matsayi da girman Allah ya zauna a zuciyar bawa to wannan hangen matsayin Allah a zuciya ya isa ya kore tunanin ma sabon zuciyar ba ma za ta bi ka ba wajen sabon to wannan kuma babban abu ne da sai bawa ya yi da gaske Allah ya masa kyautan wannan kuma a ƙa'ida akwai kyautar to sai dai sakaci ne mukan yi to ina fata ɗan uwa a dattijo kana tare da mu kuma kaji na maimaita wannan gaba musamman saboda kiran da kai a da Allah kana son ka ji wanne ne abubuwa ne guda ashirin to na farko kenan ma'ana na farko sanin girman Allah da girmama matsayinsa da sanin wane ne shi zai sa a ce anya mutum ya saɓe shi kuma allah na ganin shi yana kuma jin shi to in zuciya ta samu irin wannan matsayin to wannan matsayin da ya zauna to zai kore tunanin shi wannan saɓon to allah ka ba mu irin wannan zuciyar ka ba mu ikon kiyayewa to za mu ɗora inda muka tsaya ne ah, kuma cikin sharhi muke ko? to bismillah at-ta'liq الأمر السابع من هذه البواعث الفوز بالعوض من الله سبحانه وتعالى فإن تركت يا عبد الله المعصية خوفا من الله وطلبا لرضاه ورعاية للإيمان فإن الله سيعوضك في الدنيا بلذة في القلب وسعادة في النفس وبركة في الحياة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون to sharhi sai yake cewa wato cikin abubuwa da ke hana sabo na bakwai mun riga mun karanta sai sharhi sai ce ya kai bawan Allah in dai har ka bar sabon Allah saboda tsoron Allah din ɗai kenan kuma don neman yardan shi biyu kenan kuma saboda kare imani don kada imani ya sami matsala hmm. uku kenan to ga abin da zai biyo baya insha Allah fa inna Allah ka fid duniya bi ladhatin fil qalbi wa sa'adatin fin nafsi lalle Allah zai baka musanye zai baka canji a gidan duniya ka samu lazza daɗi a cikin ƙoƙuwar zuciyarka mm. sannan da kuma sa'ada arziki ba wa arzikin tara dukiya ba sa'ada a ma'ana iri-iri wanda kuma bai kore ma hada dukiya ta halal ba misali to Allah zai baka sa'ada a ranka a rayuwarka mm. wa barakatin fil hayat kuma zai sanya albarka cikin rayuwarka domin Allah ne ya faɗa sai kafa hujja da wannan aya a cikin wato a suratu annahal surata goma sha shida Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya aikata aiki na gari namiji ne mace ne alhali yana mumini to kaji sharaɗi kenan kenan ko da mutum ya yi abin kirki inda yana kan kafirci to ba zai samu lada ubangiji ba saboda sharaɗin karɓan aiki imani to wannan kafiri ne sai dai allah in ya ga dama sai jiyar da shi daɗi a duniya tunda ita duniya ba ta kai fiffiken sauro nauyi ba a ubangiji duniya da duk abin da ta tara nauyinta a mizanin ubangiji nauyin bai kai fifikin to shi sauran guda nawa yake balanta na fifikinsa an gane to saboda kawai bata isa ma bane duniyar sai ya saka makafiri ya jiyar da shi daɗi in ya ga dama amma ba shi ba magana samun lada ko lahira ko aljanna to da duk wanda ya bar aikin sabo saboda tsoron Allah kuma don neman yardansa kuma don ba da kariya ga imani ina maimaitawa ne mm. to Allah zai bashi ta'awid ya bashi canji eh, a duniya ya bashi daɗi a cikin zuciya ya bashi arziki a rayuwa ya kuma cika rayuwarsa da albarka kamar da Allah ta'ala ya faɗa kuma mun ji ainihin ayar na'am وسيعوضك في الآخرة بدخول الجنة م. والتمتع بنعيمها المقيم جزاء تركك للآثام والمعاصي الله أكبر سنن يتي ya kai mumini ya kai bawan Allah wasu yu'awiduka fil akhirah duniya dai zai maka waɗannan abubuwa ya baka natsuwa zuci da sa'ada da arziki da albarka a rayuwa albarka a rayuwa ta wuce a ce ibada baka wasa da ita ai shi ne ai ai albarka a rayuwa ba a ce kana da jirage da motoci da gidaje na'am wannan abu ne mai kyau amma menene amfanin su idan babu ibada babu aka ce kyan rayuwa addini to sai ya azurta ka da wannan sai ka wayi gari kai baka ma iya bari sallar jam'i ta wuce ka idan zakka ta hau dukiyarka sai ka ji baka iya bacci in baka fitar ba ta wannan shine arziki sai a wayi gari ka ga zumuntarka baka wasa da ita sai ka ji duk wani dangi na aikin alkhairi kana kwaɗayi a ce ka yi to wannan a duniya kenan lahira kuma tunda lahira ba wajen aiki ba ne yau ne aiki papar gobe sai sakamako to ya ce a lahira sai allah ya baka canji ta hanyar shigar da kai aljanna hmm. wata matu'i bi na'imiha ya baka dama ka ji daɗin ni'imominta na'im hmm. ni'imominta ba su karewa ni'imominta al-muqim matuturta in ka ce matuturcin abu wanda har abada ba zai gushi ba al-muqim zai maka haka ne jaza'an jaza'a tarkika lil athab sakamako tukucci saboda barin sabo da kai wal ma'asi da ayyuka da basu kamata ba kama qala kama qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa a gani Allah ya ce wa amma man duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban Allah da akwai tsayawa din na'am shi yasa cikin addu'a muke cewa Allahumma ahsin wuqufana bayna yaday hmm. Allah ka kyautata tsayuwar da za mu yi gaba gare ka da akwai to wannan tsayuwar da za mu kasance a cikin hali mai ban tsoro to Allah ka kyautata mana wannan tsayuwar ya rabbal alamin amin to wanda ya ji tsoron wannan ranar tsayuwa wa nahan nafsa anil hawa yayi maransa tsawa ga barin sabo tana son aikata aikin banza ce kere karki kai ne ga mahalaka domin mutum kullum cikin yaƙi yake tunda Allah ce wani hannafs ka hana maka ce je ka hana yaran nan kaza je ka hana wancan yaron kaza a ah, ashe rigima ne dan wanda kake son ka hana shin kila baya son ya hannun ce to dole ka bari to zuciyar ka kai mata faɗa to tana son kaza ka hana ta domin Allah ya ce wani han nafsa ya kuma hana rai ga barin son zuciya to wanda ya irin wannan fa innal jannata hiyal ma'awa tabbas aljanna ita ce makomarsa Allah ka ba mu ikon hana zuciya son zuciya amin na'am wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hmm. innaka lan tad'a shay'an ittiqa Allah illa a'taka Allah khairan min الله أكبر أخرجه الإمام أحمد في المسند وسنده صحيح جميل wannan hadisi mai lamba dubu ashirin da ɗari bakwai da talatin da ainihin hudu cikin musulman da musnad manzon Allah yana cewa in lan tada'a shay'an sallallahu alaihi wasallam kai ba za ka bar wani abu ba Shai'an duk abin da ka bar shi saboda tsoron Allah face Allah ya baka abin da ya fi shi ƙa'ida ne ƙaddara mutumin da shan taba ya zame masa matsala baya iya bari duk awa ɗaya sai ya karya kara guda ya ƙona kara kara kai ka kake magana awa guda akwai wanda yake duk minti kwata sai ya sha taba akwai wanda bala'in ya kai bala'i da watan ramadan bayan allah na karya azumi da dabino da ruwa da ya ji karan sallah sai zaro ta ya banka mata wuta wani bala'i ya wuce wannan ka samu dama na ba da misali ne ka samu dama barin taba a rana awa goma sha biyu tunda imaninka ya gwada maka ba za ka sha taba ba a rana muna da awa 24 to a wannan rana haske sai mu ɗauka sha biyu ne to duka haƙura ka bari amma ka kasa barin ta gaba ɗaya na'am to shine wanda ya bar aikin sabo saboda tsoron Allah to Allah zai ba shi alkhairin da ya fi wannan na'am wa shawahidu hadha al-ba'ith وشواهد هذا الباعث في الشرع كثيرة جدا ما لن يتي شيدو مثالي ما سيوا دكي ke tabbatar da gaskiyar wannan magana a shari'ar musulunci suna فإن من ات... من امتنع عن شرب أم الخبائث الخمر بالدنيا عوضه رب العالمين بنهر في الجنة من خمر لم يتغير طعمه بخلاف من تعاطى هذه المحرمات واعتاد فعلها ولم يتب إلى الله عز وجل منها فإنه سيحرمها سيحرمها في الآخرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة نعم. أخرجه البخاري ومسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kafin wannan hadithin mm, yake cewa shaidun da ke tabbatar da gaskiyar wannan magana na wanda ya bar wannan mummunan abu Allah zai mai alkhairai da yawa to shaidun wannan magana suna da yawa misali wanda ya haƙura ya bar shan giya khamru uwan laifi tun da giya ana kiranta umul khaba'if mm. ita ce uwan laifuffuka domin wanda ya shata sai hankali ya gushe sai aikata abin da ma ba zai bada yana da hankali to wanda ya barta a duniya to Allah zai ba shi canjin wata ƙorama a gidan aljanna ƙorama ta giya giyar ba irin ta duniya mai ɗoyi mai wari mai tafiyar da hankali mai sa mutum ya sha izo yana ma'awaki sallama ba tunda ba shi da hankali to hmm. to wanda ya haƙura misali da giya to sai Allah ya ce tun da ka bari danni akwai wata ƙorama ta giyar aljanna ba ta duniya ba fiha mai an harun min غير آسن وأنهار من لبن لم wa an harun min الشرب shari'a gidan aljanna wato akwai ainihin ƙorama a cikin suratu muhammadin wanda ya bar ayyukan sabo to allah ta'ala zai ba shi ainihin wato ƙorama na ruwa ƙorama na nono ƙorama ta giya ƙorama ta zuma ta tatta hmm. dukkaninsu masu cike da alkhairi allah ka samu dace saboda haka wanda ya bar shan giya a duniya Allah zai ba shi ta'awidi na ƙorama a aljanna irin ta giya wanda ɗanɗananta bai canza ba bi khilafi man ta'ata hadhihi almuharramat sabanin wanda ke bibiya yana kwankwadar waɗannan abubuwa da aka haramta wa'ata da fi'ilaha ya kuma saba aikata saban a duniya walam yatub ila Allah kuma bai tuba zuwa ga Allah ba annahu fa innahu to shine irin wannan abu din haka ne ko mm. sai haramuha za a haramta masa giya ta aljanna alakhira kama sahha anin nabi wannan magana ta inganta daga annabi sallallahu alaihi annahu qal annabi ya ce man shariba al-khamra fi dunya duk wanda ya sha giya a gidan duniya thumma lam yatub sannan bai tuba ga barin shan giya ba a duniya hurima hafil akhira tabbas za a haramta masa ita giyar amma ta lahira zai ga muminai na kirki suna shanta a yanayi irin na mutuntawa da karramawa da azzamawa amma shi ban da shi wannan hadisi al bukhari ya rawaito hadisi mai lamba 5575 هكا إمام مسلم القشير haka almajirinsa imam muslim alƙashir na saburi hadithi mai أي نعم بسم الله قال الإمام ابن القيم رحمه الله الثامن مشهد المعية وهي نوعان معية عامة ومعية خاصة فالعامة اطلاع الرب تعالى عليه وكونه بعينه لا يخفى لا تخفى عليه حاله وقد تقدم والمقصود هنا المعية الخاصة كقوله إن الله مع الصابرين وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وإن الله لمع المحسنين تو الإمام ابن القيم ينزل زي كيمو أبو نتقوس نعم cikin abubuwa guda ashirin hmm. da ya jero su ya ce inda mutum zai tsare su za su taimaka masa wajen barin sabo mun ji guda bakwai to wanne ne na takwas na takwas ya ce mashhadul ma'iyya hmm. ganin cewa Allah fana tare da kai wannan tarayyar da Allah yake tare da kai yana ganinka a hali na zaman gida ko hali na tafiya a hali na barci ko hali na farke a hali na lafiya da hali na ciwo a hali na ilimi da hali na dukkanin halaye Allah na tare da kai tunanin Allah na tare da kai ba abin da ke ɓuya gare shi malai ce to wannan shine abu na takwas da zai hana ka a ce ka saba mai yanzu dara mutum ne a ɗaki amma ɗakin shi ya san an sa mutane sun fi guda biyar sun laɓe suna kallon shi ta inda baya ganin su amma ya san suna nan ta yaya zai iya sakewa wa abin da yake so da ya san ana gani shi a ina suke bai sani ba amma tabbas ya san ana gani kila ma har zai ji motsin su amma bai gan su ba to kaga mutum kenan mm. to ai mutane suna tare da ni to ina ga ma'iyya ta ubangiji to malam sai ya hango wannan a matsayin ɗaya daga cikin dalilai da suka kamata su kore wa mutum sha'awa da shagaltuwa da aikin sabo raftun? na'am to sai ce amma ita wannan ma'iyya ɗin iri doce akwai ma'iyya amma da ma'iyya khasa ma'iyya Allah na tare da kai wannan tarayyar da yi da kai akwai keɓaɓɓiya a abin nan akwai gamammiya akwai kuma keɓaɓɓiya to ina ga mamiyar take alma'iyyar amma shine ittila'un rabbi ta'ala alai tsinkayo da Allah ke duk inda kake Allah yana ittila'i yana ganinka wa kaunuhu bi ainihi Allah na ganinsa ba abin da ke ɓuya ga mutum ga Ubangiji ke game da halayen ɗan adam bayani ya gabata akan wannan wal maqsudu huna al khassa abinda ake nufi nan kuma ma'iyya wadda take ainihin al'amma yake su ce ko domin Allah ta'ala ce inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri to ashe da ce ma'a yi ƙoƙari ka samu haƙuri sai ka samu ma'iyya ta ubangiji Allahumma ja'alna min ahli sabr wa qawlihi haka Allah ta'ala ya ce inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun Allah na tare da waɗanda suka ji tsoronsa waɗanda kuma su masu ihsani da kyautatawa ne kaga yace ce ma'a mm. wuri na uku Allah ta'ala ya ce wa inna Allah lama'al muhsinin can ƙarshen al'ankabut to kaga yace ya ce ma'a ma'a ma'a ma'a to wannan ma'iyya kenan araftum misali kamar da ya gaya ma annabi musa da harun yace innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ai ina ji ina kuma ganin ku ci gaba fa hadhihi al فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته من قضاء وطره ونيل شهوته على التمام من أول العمر إلى آخره فكيف يؤثر فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل to wannan ma'iyya da Allah ke tare da bawa shin shi ya fiye masa alkhairi ko kuma ya biye ma zuciya abinda take so na sabo lallai ya samu mai iya ta ubangiji ya ba shi kariya ya tsare shi hadari ya tinkaro shi tunda Allah na tare da shi ya kore masa hadarin bala'i ya gangaro gare shi tunda yana tare da Allah ya ji tsoronsa Allah ya mai da bala'in kamar kwayar misali ainihin a kace dabino ko dawa shi ya fi masa alkhairi ko ya mance da Allah na ganin shi ya tunkari sabon Allah kawai ya ji daɗi na ɗan ƙaramin lokaci shi ne ainihin a wayi gari ya biya bukatarsa sha'awarsa ya gamsar da ita ko da tun daga farkon rayuwa zuwa ƙarshensa ne wanne fi masa ba mai hankali da zai zaɓi jin daɗi ɗan kaɗan a cikin saɓo sama da alkhairi na ubangiji wanda yake mai daɗewa to fa kaifa yu'thiru alaiha ladzatan munaghasatan munakkadatan fi muddatin yasira min al ta yaya ne ne mutum mai hankali zai zaɓi ɗan jin daɗi munaghasatan da malmalalliya wanda aka naghasa ta munakkadatan taɓarɓararra ta gamu da nagasu da nakadu a ce ya zaɓe su a cikin ɗan lokaci ɗan kaɗan kai wanda ya wannan inna mahiya ka ahlami na'imin abin ya kama da mafarki irin na mai barci mai barci zai yi mafarki in ɗalibi ne ya ce har an yi jarrabawa har ya ce excellent ya ce first class sai ya farka gan shi akan tintin mafarki ke ya ce to me irin wannan mafarki yake yana mafarki yana neman wance da aure su goma suke gasan nemanta sai ya gani a bacci a yan bashi auren har an yi walima yana murna yana farkawa sai gan shi akan katifa a ɗakinsa hmm. ba mai auren ba tuku kaga sai tagumi kenan to malam yace mai irin wannan fifita duniya akan lahira kuma yana tsammanin a kainan ubangiji to in mai irin wannan mafarki ya biya bukatar shi shi ma zai biya bukatar shi ka san misalin ya kai misali sannan kuma ya yi kama da inuwa ne kawai tuni sai na ƙara da ya yi kama da ƙawalwalniya mece ce ƙawalwalniya ƙawalwalniya ita ce abinda Allah ya faɗa a sura mai lamba 24 wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu adh-dham'anu ma'a kafirai aikinsu yanda ka san ƙawalwalniya ne ƙawalwalniya idan ka fita kwalta idan ana rana kwalta sai ka ringa gani kamar ruwa a gabanka idan ana tsananin rana sai ga kamar ruwa ko ba haka ba hmm. ba ruwa ba ne kana ƙara zuwa kusa da wurin sai ƙara gaba to ƙawalwal ne ya kenan to Allah ce aikin kafarai kamar ƙawalwal ne ya ne wanda duk ya shaƙe da cin dambo mai mai yake jin zai sha ƙawalwalniya don ya gusar da kishi don dambun ya wuce to sai dai ya mutu da makura in dai zai sha ƙawalwalniya ne duk bishiyar da take jira a shayar da ita daga ƙawalwalniya sunanta busasshiya shi yasa ce zawat zaharatun kana sarabu sharabaha dukkanin shuka wadda za a shayar da ita daga miraj suna kiranta miraj da turanci to dukkanin shuka da za a shayar da ita da ya a sarabu sunanta busasshiya kawai to shi ne misali na ƙara kan misalin da mala ya faɗa wanda zai je ya biya bukatarsa akwai wanda akan ya sha giya sai ya yi dambe da kowa ya rigima sai ya sha tukun hankalinsa ya kwanta wani akan mace sai zidda mutuncin duk masu mutunci mai zafi wani ma'aikacin akan sai an bashi cin hanci sai danne ma ma'aikata ɗari haƙƙinsu ya ce to ka yi aiki za a biya ka amma sai ka ba da cin hanci a ce fa ba da cewa sai ka ƙara wazin naka mu sai ka kawo to kaga wannan dabba ne ba mutum ba ne suna nan kuma da yawa a ma'aikatu a yau daga cikin abin da ke dagula rayuwa kenan a yau saboda son zuciya mutum sai ɓata lahirarsa Allah ka tsare mu ka kare mu hmm. to sai mu je ga ta'aliki ko da nasu lokaci ya tafi to ina ganin sai mu tsaya a ta'alikin sai mu kammala ƙarƙashin wannan ta'alikin da ya yi wato sanin ma'iyya Allah na tare da kai babu inda za ka je ka ce ba Allah ina nufi da iliminsa hmm. na taɓa gaya muku labarin wani mutum fasiki ne sai ya nemo a karuwa da za su yi aikin banza da ita a billah wa astaghfirullah sai ya taho da ita inda za su yi wannan shashanci ɗakin da yake wannan tsiyataku bedroom din sai an wuce get get kofa kofa goma sha biyu suka je kofa ta farko sai sa mai gadi ya ce kai karka bani kowa ya zo kofa ta biyu ta uku har ta goma sha biyu to ita abokin shedanin sai ta ce ah wannan duk kulle-kullen kofar na me kake sai ce ah ai bai kamata a ganmu ba ne ta ce au wannan magana taka ta yi to sai dai abu ɗaya da ya kamata ka yi mana ka nemo mana kuma kariya domin kada Allah ya gamu karuwa hmm. aka ce wannan magana ta sa sai ya yi diri-diri ya yi turus to sai allah ya nufe shi da komawa zuwa ga zuciyarsa da tunanin ma'iyarsa ya ce to karuwa wanda sana'ar ta kenan da fasikancinta ita haza ta min wazi sai ce ubangiji ka shaida daga yau na tuba daga wannan mummunan aikin da ire-irensu to kaga in ya shekarar ɗari yana yi in ya tuba tsakaninsa da Allah ne a wurin hmm. ita tuba a taubatu ta jubbo ma kabla tuba ta kan tumbike abin da ya wuce da haka muna roƙo Allah kai mana arzikin tuba ta gaskiya tubu ilallahi taubatan mai nasuha ba tuban da za a yi sannan a koma laifi ba Allah ka kiyashe mu da haka yana gani gaba ta zo da ta kamata mu tsaya hmm. abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa kurakuran mu ka yafe mana ka gafarta mana muna tawassuli da majalisi irin wannan ya ubangiji ka azurta mu da imani nagartacce ka rike mana imanin mu kai mana kai mana gadin sa ya rabbal alamin ka hana mana sabon ka ya rabbal alamin duk dadin sa Allah ka da shi mara dadi gare mu abinda muka yi ya gabata Allah ka yafe ka yafe abinda ya gabata da abinda ma ya jinkirta da abinda ya buya da abinda ya fito fili da abinda ma ba mu sani ba ya rabbal alamin dan uwa da ya gudanar da wannan ainihin harkar na'ura da mai jan baki da mu da muka yi karatun ta hanyar wannan kafa suna tv muke ma 'yan uwa sallama za mu haɗu halka ta gaba wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh